بركاته كذلك هو منفق الاموال في عبد الرحمن سيدنا عثمان بن عفان هو الذي جهز جيش الاسره آه، فلتراجعوا آه، تاريخ الجيش الاسره يعني غزوه هذا هذا السيد وحده هو الذي جهزه الحمد لله الله الله الله الله لا بمعنى الاسماء عن الخطايا والذنوب ولكن الذنوب ولو نعم نعم هكذا نعم نعم لكن اذا لم تضره اذا لم تضره المعصيه له وقايه الى إيه، نعم ما فعل الحمد لله امين امين امين بجاه رسول الله امين امين امين وعلى سائرهم في هذه المقبره آه، الكريمه المباركه مقبره اكثر اكثر من عشرة آلاف صحابية الحمد لله فيها أكثر من 10000 صحابي الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نكتة كل قبر رأيت فيه هذه هذه الأشجار نعم نعم مما يدل على أنه قبر صحابي الله الله duk kabarin da kuka ganshi da wannan tsakuwa din baki to kabari ne na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk kabarin da kuka ganshi kawai da tabo haka zalla mhm. to wannan kabari ne wanda yake nuna cewa in ma tabi اما بعد الانصار حكم على المهاجرين الذين آه، مواطنين للمدينه والنقطه الثانيه ايضا نعم, نعم. ما بين هذه الحقوق نعم نعم ما ترى عليها حجر واحد وما ترى عليها نعم نعم نعم نعم نعم والذي عليه حجر واحد فهو صحابي ذكر والذي عليه حجران فهي صحابية أنثى wani irin wato abubuwa da aka buɗe muku anan shine duk kabari da kuka kalle su a biki'a wanda akwai dutse guda ɗaya to wannan yana nufin namiji ne amma idan kuka kabari akwai duwatsu guda biyu to wannan mace ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah mun gode wa Allah da ya sa muka ji daɗi da wannan ziyara Allah yanda suka kwanta cikin nutsuwa suka kwanta cikin aminci suka samu addu'an annabi Allah ka sa addu'an annabi ta yi salsala ta zo gare mu baki ɗayan mu Allah saka da alkhairi sayyidi Muhammadu Sani min baladi Kano jazakumullahu khairan nasir nan ya zo wato abin da ya shafi kabari idan muka lura za daudan manzon Allah a cikin masallaci yake to wato kaman ka ga masu sallah da yawa sukan yi sujada wato kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama yana gaban su to wannan kaman ya kenan za a misalta su dangane da waɗanda suke ganin cewa kaman zuwa wajen kabari kaman bautan kabarin ne menene bambanci tsakanin girmama kabari da bautan kabari shi malam mu ne yi mana jawabi akan wannan shi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama addini ne wanda Allah tabaraka ala ya riga ya tsara shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da shi kamar yadda Allah ya tsara shi kuma addini ne da baya buƙatar decoration dan bin da yasa na fara da wannan shimfiɗan da a ce girmama kabari ko kuma abin da mutanen zamani suke zato cewa fuskantar kabari don wani abu kamar bauta ne ko kuma wani makamancin haka mu kalli wannan masallacin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shi akwai kabarin na rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da nake karanta a littafin albani ta haziru saji da mm. yake ba da fatawan cewa ya kira gwamnatin saudiya ya ba su shawarar matukar yakar da suke wa shirka da gaske ne to sai sun cire rauzar sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga cikin masallaci Allah shirye shi wato abinda yanzu da nazo na gani biya kan ta wuce ai dai yanzu da nazo na gani sai na fara tunanin to albani ya yake nufi sai dai in za a ɗauki masallacin nan ka cokan a rushe a ruguza shi daga baya a ƙara shi gaba eh. amma in ba haka aka duk inda aka aje masallacin tunda raudan manzo Allah ta riga ta shiga tsakanin masallacin da kula kuma tun annabi ba yadda za ka yi ba yadda za ka sai dai in za ka ɗauko masallacin da ƙarshen baya ka linka shi ka bai da shiga to idan ka ce ai wannan annabi ne alaihi salatu wassalamu kaza da kaza da kaza sai mu ce maka a ciki akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar su kan ba annabawa bane idan muka koma haramin makka a cikin wannan tsakanin hatim din nan mun san dai hatim yar katangan nan da take arewa da ginin ɗakin Ka'aba sai ta indarro wanda ake mata mai kamar tsayin wata tana da mashiga daga gabas tana da mashiga daga yamma duk da ina kwatanta ta yanzu ban je na gani ba ina kwatanta ta da na kanta a rubuce to a nan a nan akwai nasoshi da suka tabbatar akwai kaburbura sama da kabari saba'in na annabawa a wajen a wannan dan kuru da wurin nan sannan kabarin mahaifiyar annabi Ismail alaihi salam hajar yana nan cikin harami a nan ake zagayawa ake yin dawafi da kaburbura abin da zai baka mamaki makamu ibrahim ɗan dutsen ne da ya tsaya ya gini a kai aka ce yana daga cikin sha'irullah hasali ma idan ka gama dawafi sai ka dawo bayan wannan makamu ibrahim din yi sallah da sujjada a kar amma wannan dutsen ne wannan dutse ne da annabi ibrahim kaga ba wai annabi ibrahim ba wato dukkanin ibadoji kenan asaru ne ake rayawa kwata kwata gaba ɗaya asaru salihina ne a makka sha'ir Allah wannan kaga da hamin takwar kudu kaba da kake zuwa kake kuma abinda zai baka wato duk abinda yasa nake tare su na zo kai tsaye zuwa ga makamu ibrahim dan me saboda shi ana sujada a wurin mm. Mm. kai tsaye na zo inda sujada ake yi kuma abinda zai baka mamaki zai burge ka idan ka koma malaman ah, asbabu masu malaman tafsiri ko malaman ulumul qur'an in suka zo wajen asbabun nuzul na wannan ayar hmm. ai yanzu haka ana karanta ta da ruwayoyi guda biyu wattakhazu min maqami ibrahim musalla da wattakhizu hmm. da umarni kaga idan kace wattakhazu ka karanta ta da haka kawai sahabban ne suka zo suka rika wannan wurin ya koma wurin sallar su kuma Allah ya tabbatar musu wattakhizu ne ma suka yi hmm. ya rasulullahi mi zai hana a bamu dama muna yin sallah a bayan makamu Ibrahim sai Allah ya ce an baku dama ku je ku ala ayyi halin su suka nuna ragaba su zuwa ga yin sujjada bayan dutsen da annabi Ibrahim ya taka Allah bai kira su mushrikai ba Allah ya saka da alheri alhamdulillah kuma sayyidina eh, bayan haka talikan alama abinda Sheikh Munir yayi Allah ya saka mai da alkhairi za ga yan uwa idan misali tsayuwa a bakin kabari dan ka tsaya kai addu'o'i wa wanda yake cikin kabarin kuma kai tawassuli da shi da wannan abun ana daukan shi shirka to ai ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yace wannan abun duk girmanta ma atiya baki wa ma atiya bari haki walakin la hurmatul mu'min inda Allah akbaru hurmatan minki au kama qala ma hadha ma'anahu kaba kenan manzo Allah yace duk girmantan nan mumini ya fi ta alfarma amma zaka ga mun zaga ba zagawan ba ba ɗakin kake kallo ba kana labbaik Allahumma labbaik kala la sharika ka labbaik kana kewayawa amma kana mai da abun wa Allah hmm. to lokacin da ka zo ka tsaya a gaban bayin Allah a jikin kaburburan su kana yin addu'a kana yin tawassulatu da su ba su kake nema su yi maka ba hmm. kana neman ubangijin bayi ne yayi maka kamar yadda ka nemi ubangijin Ka'aba yayi maka hmm. sunan Allah rabbul baiti ubangijin ɗakin kaba, shi ka nema yi maka su kuma wannan sunan shi ma Allah a cikin makabarta sunan shi Rabbul Ibadi ubangijin bayi shi ake nema yayi wannan hakikatan yanzu muka karanta maganganun ibnu taymiya ya nuna a wajen kaburburan bayin Allah ta tanazzalu rahmat rahama tana sauka yace wata tanazzalul mala'ika wata tanazzalul anwar yace idan an samu wani ma yana yin istihana da wannan kaburburan za a iya samun azaba ya shafe shi bal ibn taymiya ya ce za a iya samun wasu daga cikin bayin Allah ma su ceci waɗanda suka zo suka tarar a cikin makabarta ma'ana yanzu duk wanda aka shigo da su cikin baki a dinnan kullum ana yin bayin sallah ma'ana sahabbai za su iya ceton su in je ibn taymiya to shi ga mamaci da yake kusa da Allah kan daƙiƙa daƙiƙa daƙiƙa karanta daƙiƙa daƙiƙa daƙiƙa abin da yake akwai shi idan wanda ya shigo yau wanda ya mutu ai komin yi dai shi kan ya ga ya ga rayuwa barzakhiyya ya ga hakika yanzu ya san Allah baya musu to shi ma yana samun ceton bayin Allah to ya kuma wanda yake rayuwa irin mu wanda la yu'manu ala hayati wannan Allah ya saka da sai da Abbas abinda kuma ya kamata ka yi mana tafsiri kai shine takaitacce saboda lokaci ya tafi na sharif da yazo eh, kafin ka ambata waridin baran ambata maka wani abu daya bari ya karon kallahi sai ka ambata eh zan fada masa sai kaburburan nan gaba ɗaya mun ga wato suna da tozo ba shafe su aka yi ba to kafin ka faɗa bayan ka faɗa mana waradin muna son ka faɗa mana menene fahimtar ka dangane da waɗanda har faɗa ake yi da su akan dole sai an shafa kabari wato a makabarta ga ana ta kokuwa gashi kuma mun zo madina mun ga dukkan kaburburan madina wato an yi musu tozo wato ɗani biyu ne kenan to abinda nake son magana akai da farko na ah, saidi munir wato akan su abin da suke ɗauka shirka shine al-mubalagatu fi ta'zim wato isa mutuka cikin girmamawa to sai sharbi ce shi abin da ake cewa shi abin da ake cewa ibada wato isa mutuka cikin girmama abu ma'a ya rububiyyati ko uluhiyyati in ka isa mutuka cikin girma abu sannan sai ka kudirce a ka wannan abin abin bauta ne amma mujarradin girmamawa wannan baya nuna cewa bauta ne abin to su inda ake rigima da su ake ta abu ko ya ka tsaya ka shiga wani hali kai abu a gaban wani Allah ka kake girmamawa wato ba wai wato mafi yawa waɗanda da a ga sun zo sun fada a jikin kabari suna wasu abubuwa wato Allah suke girmamawa a gindin kabarin kenan ba wai wanda yake cikin eh, kabarin abin da nake so iya wannan mujarradin ko shi na kabarin suke girmamawa ba sunan shi ibada ba mm-hmm. abin da sharbe ke mata shine al-mubalaghatu fi ta'zim mm-hmm. ma'a'tiqadi atiqadi uluhiyyatil mu'azzam girmamawan kawai ba ba ba shine ibada ba sai ka kudurci Allah ce wa man yu'azzim yawa sha'irar lai Allah ce a girmama ki sai ka kudirce wannan abin da kake girmamawa kuma abin bauta ne su kam su wayannan da ake tarjima da su kawai koya ka tsaya ga kana ladabi ko kai wani abu tunda kuma ga annabi alaihi salatu wassalam ya ce annabi alaihi salatu Allah yana gaya wa annabi litu'azziruhu yau wato ruhu to kuma rayuwar annabi ba ta sabawa rayuwarsa na duniya ba ta sabawa da rayuwarsa na barzakhiyya da ka in ka je ka girmama annabi alayhi salatu wassalam a gaban kabarinsa alayhi mm. salatu wassalam to ka girmama shi ne ba ka bauta mai ba ka bauta mishi ba shine abin da ta zo sannan shi wannan abu gashi wato ah, suna daddaga ta suna sa alamomi ma wanda mu a can masu namu masu yawwa masu zafin aƙida suna sawa wato wannan kuma ba wani abu bane dama san ah, namu sun fi nan da zafin aƙida mm, dan suna saba musu abinda sa na faɗi haka akwai wani malami shi ya ce ai ana yin zakara a nan mm. ya ce ai sau biya da waye wannan ba dan fassara zakara ana yin lada lada yawa liman ya faɗi kabbara wani ya maimaita saboda haka sai wato abinda nake so na fahimta fiye da wayan Abinda suke gina aqidan su akai na tashdidi ba haka ake ba tunda nan zamu ga kabarin annabi an yi ado an saka zinarai an saka kayan abubuwa amma su can kabari rushe shi ake da sai Maulana akwai simbadin da kai jiya zan yi ta'aliki guda ɗaya akwai su kafin kai ta'aliki hadisin da ka kawo jiya aka ranka Allah hadisin da ka kawo jiya afwan Maulana Shek Muhammadu Nasir akwai abin da zaka mana ta'aliki me ka fahimta dangane da yadda kaga usulubin wato masu kula da harami me ka fahimta akan wannan masu kula da harami zaka ga sukan bar mu mukan je muna addu'o'in mu da kuma tawassulin mu da abubuwan mu muna karanta alburda da hamziya to me ka fahimta dangane da manhajin su to abin da na fahimta dangane da manhajin su wahabiya na fahimci cewa kamar wato wahabiyanci a Saudi Arabia daban gwamnati ita abin da gwamnati kamar take yi ita burinta kawai ya za ta yi ci abin da gwamnati Alwan shafi Ba kowane soja ba ne ya kasance Sai dai sun zama sun duk wata fahimta na Shi yasa sai suka yaɗa wahabiyanci ita ce kawai daular saudi arabia amma kuma abin da ya kara tabbatar min da haka ne kamar wanda ka faɗa daga cikin su akwai wanda zaka ga muna tawassuli da annabi su ma suna tawassuli da shi sannan babu wanda zaka ga ya yanke sa dan kawai shi ba wasaɗi sai dai kawai ya samu tasiri wasu abubuwa wanda mu muna ganin abin da abin da kake so ka fahimtar da mu sai dai zaka yi rike biyu tsakanin karin a Najeriya